gwamnatin jihar borno ta ce gwamnatin tarayya ta shuɗe na shugaba goodluck ebele jonathan ba ta yi masu adalci ba kan irin halin da suka shiga na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram fiye da shekaru hudu kenan suke ta fama da irin waɗannan matsala mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ne ya wannan korafi lokacin da yake karɓan kayan tallafi daga wajen hukumar hana fasa kori na kwastam ɗin najeriya for the four years that we have we'll be here engaging the insurgents the only thing the federal government gave us then was 200 million naira then Jonathan and, his, and his entire cabinet were playing politics with the issue of the insurgency and the Boko Haram in Borno. yace cikin shekaru da muke fama da waɗannan rigingimu gwamnatin tarayya ta ba mu naira miliyan 200 ne kawai yayin da gwamnatin jonathan din da mukarrabansa na ta buga siyasa da wannan matsala namu na borno we left 22 local government then to the insurgents completely in their hand. While Adamawa lost five seats local government and Adamawa state were given four billion naira. Ya ce a lokacin ƙananan hukumomi 22 dukkaninsu na hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne kuma makwabtanmu na jihar Adamawa da wannan matsala ya shafi ƙananan hukumomi biyar zuwa shida gwamnatin tarayyar ta ba su har naira biliyan hudu. The people of Borno have suffered and We have never had any support, financial support

ya ce duk makarantu ma yanzu hakan a rufe suke kusan watanni shida kenan muna amfani da su ne wajen kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira. We say we oh, thank you very much. It's better late than never. But now government has spent close to about 11 billion naira mataimakin gwamnan ya kuma yi wa hukumar kwastam din godiya wanda ya ce gwara a samu irin wannan tallafi cikin kurarar lokaci da a ce sansan ba za a sabu ba don gwamnatin jihar borno ta kashe akalla kusan naira biliyan goma sha ɗaya wajen ci da sha da kuma kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira shi ma dai mukaddashin kwantrola janar na kwastam din najeriya na ƙasa alhaji tahir musa wanda ya wakilci kwantrola janar din alhaji abdullahi dikko inde ya bayyana mini cewa wannan tallafi da suka kawo sun tara abin da suka tara ne daga ajihunsu don tallafawa al'umman jihar borno wato gudumawa ne wadda controller general ya ga wa duk ma'aikatan customs su kawo shi daga binan nasu ba wai wani gudumawa da muka ɗauko daga cikin binan na asusun gwamnati ba ne kuma ba irin kayaki irin kayaki da muke kamawa ba ne wannan gudumawa ne daga zuciyan ma'aikatan kwastam da kuma mata mu da 'ya'yanmu ɗanka da kamar da mai dame ne ko kawo ne to mun kawo shinkafa mun kawo madara mun kawo indomi mun kawo kayan sawa mun kawo har da tukunyan dafawa mun kawo slippers tabarmu da abubuwa iri-iri dai muna da abubuwa wajen eh, saba'in daya daban-daban abubuwa. Rikade kamar wannan tallafi da kuka kawo kamar an ya ɗaɗɗuki tsawon lokaci kamar me ya kawo haka wannan tseko har kusan za a ce shekara hudu ko biyar haka. Eh kamar yadda na faɗa a jawabi da na bayar eh, kwanan baya mun ba da irin wannan tallafin eh, shinkafa buhu dubu ɗari wata wajen da ɗari biyu da wani abu muka bayar. Eh, amma yanzu wannan abu da muka bayar kamar yadda na gaya maka wannan ne eh, binan da muka bayar daga cikin asusun kanmu daga gidajen mu eh, na fahimci wannan ba shine karo na farko ba kenan a ah, ba shine karo na farko ba na gaya maka mun bayar kwanan ba shekarun da ya wuce magaddashin kwantola janar da kwastam din Najeriya Alhaji Tahir Musa kenan ke bayani bayan mika wani tallafi da hukumar nasu ta yi don tallafa yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya daidaita da yanzu hakan ke samun mafaka a birnin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya